muna gaya muku wallahi wahabiyawa makiya manzan Allah ne ba sa son annabi Muhammadu wasu sai su ganin kamar muna kaurara harshe a kansu kuma sun rena manzan Allah sallallahu alaihi yanzu kamar yadda kuke gani ga wannan abokin Tijjani Garuntum Guruntum wanda ya zo ya siffanta Tijjani Guruntum da manzan Allah wanda wannan zindiƙanci ne wannan kafirci ne wannan kiyayya ne ga manzan Allah wannan rena annabi ne annabi ne fa yace man ra'ani fil manami fa sirani fil yaqaza wala yatamassalu shaytanu bi duk wanda ya ganni a cikin bacci da sanni zai ganni a farke shi dan baya kama da ni kuma ko haske aka nuna maka aka ce maka wannan annabi ne a cikin mafarki wallahi annabi ka gani eh ko da ka ga annabi a cikin wata sura ko ko kai ko a bakin fata aka ce maka wannan annabi Muhammadu ne annabi yana da ikon ya tasirifi yadda aljani ya da ikon ya tasirifi ya shiga akuya ya shiga mage ya shiga kowane iri yadda shedan ke da ikon tasirifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi yana da iko shi ma ya tasrifi domin dai ya daraja a wurin Allah domin dai ya fi daraja a wurin Allah kuma shaidan baya kama da annabi kai inda kai farkin annabi mun ra'ani fil manami bi qadar al haqqa duk wanda ya gani a cikin bacci gaskiya ne ni ya gani duk irin sigar da aka ce maka annabi Muhammad kai ko da kamannin malamin ka aka nuna maka aka ce wannan annabi Muhammad ne wallahi annabi Muhammad ka gani amma da yake wa'annan wahabiya makiya manzo Allah ka duba wannan bakin ba wahabiyan wannan ainihin makiyin Allah makiyin manzon Allah inda yake siffanta manzon Allah da Tijani Gurantum barin bako tare da shi ku ji barin bako tare da ai kaman wanda bai san annabi ba ne ya ce ya yi mafarkin annabi ba ba annabi ya gani ba ya ga wani dattijo ne mai farin gemu kamar malam Tijani Gurantum eh, amma kawai ba wai ba wai annabi ne ya gani ba tun da ka tambaye ka kace yi eh, bayanin annabi zai fara maka eh to ni dai na ga wani ne da farin gemu da farin fade yana wa'azi sannan kuma wankan tarwada ne ya sa gila yana kule ido yana bayani jalla jalla shi yasa to malam tijjani kurusum ya gani eh hada ba annabi ya gani ba eh. to malam ga kalubale mun jefa maganar da kai kawo mana aya ko hadisi cewa in ka ga mutum da farin gemu da gilashi ko da abin da ya kama da haka ba annabi ka gani ba malam tijjani gurin ka kawo mana aya ko hadisi wallahi duk duniya babu ƙarya kake kai makaryaci ne wallahi makaryaci ne maha'incin addini ne ba kwa san annabi kun raina annabi to ni bari in karanta maka hadisi da suke tabbatar da duk mutumin da ya mafarki aka ce mai wannan annabi ne a duk irin suran da ka ganshi wallahi annabi ne domin ba za ka taɓa ganin annabi ba ma a jikin mummunar sura ko ka gan shi a fari daman shine baban farare in ka gan shi a baki shine annabi shine abul abul arabi annabi shine abul ajami annabi shine baban farare annabi shine baban bakake abul bashari mifdali adamu ta tahu bi auladi durran ya loze bi haina duk annabi zai iya maka tajalli a kowane irin sura amma banda sura shedan shedan bai isa ya tajalli a jikin annabi ba amma da yake kai wannan ba wahabiya makiya annabi ne muna ce mu duniya wahabiya makiya annabi ne kuna ganin ka ban ba ba musu adalci in banda raina annabi wannan malamin babu aya babu hadisi babu nasari babu ijma'in malamai ka fito ka shana da ƙarya ka ce ah. wai tun wanda ya mafarki aka ce mai annabi ne ya ganshi da farin gemu ba annabi ya gani ba malam ka ka ta hadisi kenan to bari mu karanta maka mu hadisi mu tabbatar da jahili ne kai makaryaci ne kai mahaicin addini ne kuma mare na annabi ne ko makin manzan Allah ne ka duba hadisi da isnadi zamu kawo maka akbar na abul qasimi umar bin muhammad al-basri qala haddathana ibnu al-musafir qala na ahmad bin abd al-rahman bin wahab qala haddathani ammi qala akbarani abu bashr an Shihabin. قال أكبرني أبو سلمة أن بن عبد الرحمن أن أبا هريرة للي أبو هريرة قال يا شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زال صلى الله عليه وسلم يقول ينا تشيوا أم فهمت أخبرني Uh, yana cewa man ra'ani fil manami duk wanda ya gani a cikin bacci faka anna ma ra'ani fil wannan ruwayar abu huraira kenan faka ma ra'ani fil yaqaza kamar ya ganne ne a farke fa inna shaydana lalle shaydan la yatamassalu bi baya kama da ni abin da yasa aka ce fa inna shaydan la yatamassalu bi shaydan baya kama da ni shaydan yakan iya fitowa a surar komai amma banda surar manzan Allah to idan annabi ya tajalli ya fito a surar wani malami ko wani shehu ko wallahi annabin nan je ka gani kai ko haske aka nuna maka aka ce maka wancan hasken annabi ne wallahi annabi ne daman karja akum min layi, nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mai bayyana a bayyana wannan hasken shine annabi Muhammadu hadisi na biyu kala abu salama kala abu qatada kala rasulullah Abu Qatada yake cewa manzo ce man ra'ani faqad ra'al haqqa duk wanda ya ganni ya ga gaskiya duk wanda ya ganni ya ga gaskiya ma'ana da gaske ni ya gani shine man ra'ani faqad wa akbarana Abu al-Hasan Abdul Wahhab bin al-Hasan al-Kilabi bin Mashkin qala haddathani Abu Ayyuba سليمان بن محمد الخزائي أم محمد أم محمد بن مصفى الهمسا أن يحيى بن سعيد an sa'id bin muslim an anas bin malik daga anas dan ko qala qala ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu ya ce man ra'ani fil manami falan yadkhul falan yadkhul nara duk wanda ya gani cikin bacci ba zai shiga wuta ba in ji manzon Allah a bacci kawai kaga annabi aka nuna maka annabi aka ce maka wannan annabi ne wuta ma ta haramta a gare ka amma da yake kuwa habiyawa makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka duba abin da wannan bakin wahabi yake faɗa kuma wallahi ƙarya kake ya kai dan izala ƙarya kake ya kai wahabi abin da ka faɗa ƙarya ne ba aya babu hadisi babu inda aka ce in kai mafarki an nuna maka wani aka ce maka annabi ne ka ce wai ai shaitan gari wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya kake haddasana yadda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam baya fitowa shaitan baya fitowa a annabi to annabi baya fita a surar wani abu ce wannan abin annabi ne an fahimta ko وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الأصفهاني بمكة حرسها الله في المسجد الحرامي وقال حدثنا أبو أبو الحسن محمد بن سهل عن محمد بن المصفى عن أبي بكر بن سعيد عن سعيد ابن قيس عن أبيه قال قال رسول الله من زال صلى الله عليه وسلم يأتي لن يدخل النار مرة أني في المنام يزور سيغا قرابيو lan ya da hulan nara ba zai shiga wuta ba marar ani fil manami wanda ya ganni a cikin bacci kaji falalan ma wanda ya ga annaba a cikin bacci ba zai shiga wuta ba a bacci kawai to mu dai mun gani mun kuma mun gani amma abin takaici za ga wahabi ya kai shekara 60 saboda kiyayyar manzo Allah bai taɓa barkin manzo Allah ba dama ba kwa san shi ba ku damu da shi ba ai annabi na zuwa yanzu misali mu da kuke ce mana yan bid'a kuke ce mana kafirai kuna ganin annabi zai zo ma yan bid'a annabi zai zo ma kafirai to ni mai faro ta nayi mafarkin annabi ba ɗaya ba biyu ba kai ko wannan zindikakken katon biyan ka gaya mana kai ka ta ubarkin manzon Allah gashi ma kana karyata hadisi hadisi ya ce marra'ani bil mar'ami fa qadra al haqqa duk wanda ya gani a bacci da gaske ni ya gani ka ce wai ba annabi a gani ba tijjani guruntum aka gani idan mutum ya ga annabi wai tijjani guruntum aka gani eh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah abin na bani mamaki lan yadkhulan nar marra ani fil manami duk wanda ya ganna abinci ba zai shiga wuta ba inji muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in ku gane wa'annan muna gaya muku kullum makiya manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ba sa son ba sa son manzo Allah inda suna son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za su rinka irin wa'annan kalaman na kiyayya kalamai na jahilci kalamai na reni kalamai na cin zarafi ga janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka muna bin gaba shi ya kai wannan kasurbin bakin jahilin wabiyawa ka zo ka kawo mana aya ko hadisi da ke nuna cewa duk wanda ya ga annabi aka ce mai wannan annabi ne a cikin mafarki ya ga wani wata suffa wata sura ya ce ba annabin ya gani ba malam tijjani garutum ya gani ba ga yan uwa nan zamu dakata wannan shine karatu na biyu salamu alaikum wannan ya tabbata cewa ba kwa karatun littattafan malaman kana magana akan Maulana Sheikh Nuhu rubutu Ghana ya cewa almajiransa ko kuma al'ummarsa cewa ya lamunce musu eh, ya lamunce ka zo kana ta magana a ce an lamunce wa mutum wani al'amari ne na Allah bayan gashi a cikin littafin malaman gashi a cikin littafin malaman jibge shirka da kafirci inda aka shirka ne kafirci ne to kamun Maulana Sheikh Nuhu rubutu Gana ya faɗa wannan maganan Ibn Taymiyyah da shi da almajiransa sun faɗa lamun cewa almajiransu ibnu taymiya ya shayi ya tabbata cewa ba kwa karatu jahilai littafin malaman ku ba ku sani ba ka je ka duba wannan littafin mai suna aljami'u lisirati shaykh islam ibnu taymiya na muhammad yazid shams ali bin muhammad al-amrani zaka ga inda ya rubuta da hannunsa ya tabbatar da cewa ibnu taymiya ibnu taymiya ya lamun cewa ainihin ɗalibansa ya lamunce musu ya lamunce wa ɗalibansa gashi zan karanta a cikin wannan littafin amma kamun nan yan uwa barin bako da abin da ya faɗa ku ji barin bako da abin haka aka sa wani shehu shi sha rubutu wai a gane yake wai yana wa'azi cewa mene yana magana cewa to shi yanzu duk mutanen da ke zamanin sa wasu je ya lamunce masu ya lamunce masu sa'ada abadiyya fiddaraini ya lamunce masu samun rabo a nan duniya da samun rabo a lahira to wannan ƙarya ne ba mai wannan sai Allah maɗaukacin sarki da haka ba dama ka ɗauki tsoro ka sanya a zuciyarka irin wanda ake wa Allah kawai ruɗa kafa ya ce ni kai baka tsoron bindiga baka tsoron maciji ba wani ake magana ba wannan al'amura na adiyat ba su ake magana na al'ada ba abinda ake magana shine tsoron da zai sa ka yi ko ka bari yanzu na nan yana jin tsoron in su kai ya magana kada in ya ji shi wannan haufu ne to wani ba Allah kowa sai Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta ba haka suke cewa mun zala mun taba in yasa mu gani ba kuma sai ganin ci gaba muke yi <laughs> ina ba ko ba haka ba Allah ji kan malam Jafar yace in sai sadin su kwaci arzikin mu ina fatan fahimta yace an dagale masa hanci in sai su kwaci arzikin mu su hana mu da duk su kashe ma su huta mana eh ba su yi ba ko alhamdulillahi rubu baka karatu kai ɗalibin ah, albani na zaria duk da kai na ka sauka akan manhajin albani shi albani bai da shi ɗan izala bane amma ka ce ku ɗan izala wanda albani bai da shi ɗan izala bane shi ɗan salafiya ne har ma ƙalubalantan ainihin ɗan izala yake kaga inda irin wa'annan masu raunin su ne kalifan kalifofin albani lallai baya bata kyau ba da ufar ɗalibu wal a ce albani ya mutu ya zama wannan shine kalifansa gashi ya saba wa manhajinsa albani har yaƙi yake yi da a ce mai shi ɗan izala ne albani na yaƙi da gashi kuma kai ka zo kana cewa ku ɗan izala kuma kuma kai ne kalifan albani kai kake zaune akan kujeran albani duk da albanin a nan najeriya a nan kaduna a nan zaria ba komai bane wallahi albani ba malami bane akan malaman zaria ba komai bane albani a cikin malaman zaria albani ba komai bane kuma da surutu da hauragiya da social media da kaset da recording da ya daga albani waye albani a ilimi a zaria an ana magana duk da daman ya faɗa shi baban shi ba malami bane a kakan shi ba malami bane ƴaƴa ne na ƴan tasha 'ya'ya ne na nufin mafarauta kawai dai harwagiya ta izala da daga wanda bai kai makamin da ya kamata a daga shi ba aka daga albani ake ganin albani a matsayin malami amma albanin ba malami bane da wannan ne zai tabbatar muku inda malami ne da ya yaya ɗalibai malamai amma ka duba wannan gashi nan magana ma bai gama iyawa fasaha baki ma ba shi da ita amma wai yanzu ya zo wai shine yake ɗauko maganganu na manya-manyan malaman sufai wanda shek sha rubutun nan fa chief chief imam ne fa na gana kamar yadda masallacin mu na Najeriya Professor Ibrahim Makari shine chief imam haka ba shek sha rubutu chief imam ne fa wanda babu wani fanni da ka sani a ilimi wanda shek sha rubutu bai goge ba ko kuskure kai a na hau wallahi sai shek nuwar sha rubutu ya gara ya gane kuskurenka a na ilim jakakken malami ne ba wani fanni da ka sani na ilimi wannan na shek nuwar sha rubutu bai goge a cikinsa ba amma irin wannan almajiran jahilai wanda mu ma za mu koyar da su wallahi wannan dalibin albanin ya zo na? wallahi zan bashi karatu wanda gashi albani ya yi gabas kai kayi yamma albani ya ce shi ba ɗan izala ba ne kai yanzu kaliban shi ka zo ka ce kai ɗan izala ne albani yana faɗa da mazhabobi kai ku dan ba ne ma dan kungiya ne na izala dan kungiya na izala kuma duk inda gwamnati ta ji kana magana san da ka zo cin abinci shekaran can shekaran can da ka zo cin abinci da gwamna Sani ya gayyata kai ka isa ka je ma kusa da Sani babu tsani ka isa ko ban ganka bane shekaran can da ka je cin abinci gwamna ya yi gayyata cin abinci da ka je cin abinci ka isa ka je kusa da gwamna ma ka je ai ya yi wallazina amana taqulla wafdagu ilal wasila saboda haka barin tabbatar maka da jahilcin ka. da kuma rashin karatunka kuma ka ji yadda ibn taymiya ya lamunce ma wanda ma ma'ana duk wanda suka je jana'izan ibn taymiya ma yan aljanna ne gashi kun rubuta da hannunku an ga ibn taymiya a mabarki ibn taymiya ce duk wanda ya je sallar shi dan aljanna ne ya allamunce mai aljanna gashi jahilai ba ku karatu a cikin littafin ku ya kowa biyawa kai jahili dan ɗalibin albani ka zo kana magana akan maulana sheknu sha rubutu dan ya ce na lamunce muku daɗin kai ai daɗin kai ya baɗa. wannan tsohon bidiyo ne amma saboda kun ƙara shi yarin ɗin shi ko mun yi raddi wallahi sai mun ƙara biyawa mun yi raddi saboda mu tabbatar da jahilcin ku ga abu akan matan sarki da ido ta gani ga littafi ka duba wannan littafin sunan shi aljami'u lisirati shaykhil islam ibnu taymiya wanda muhammad yazid shams ali bin muhammad amarani ya rubuta duk girman littafin tarihin ibnu taymiya ne to bari ka ji abin da ya faɗa ya ce wa ni abu abdullahi abu abdullahi ya bani labari anna rajulan salihan lalle wani mutumi na kwarai ra'a shaika ya ga shehu ibn taymiya fi naumihi a baccinsa faƙala sai ya tambaye ibn taymiya ma fa'alallahu bika ya ibn taymiya da ka zo lahira ka samu kanka a lahira me Allah ya yi da kai ya makomanka a wurin Allah sai ibn taymiya ce gafara li Allah ya gafarta mini ga farali Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini ga farali Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini abin da ya ce masa kenan abin da Ibn Taymiyyah ya bada amsa kenan ga farali Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mini waliman salla ala janazati da dukkan wanda yayi ga dukkan wanda yayi sallah akan gawata gashi abin da Ibn Taymiyyah duk wanda yayi sallah akan gawa Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mi Gafarali Allah ya gafarta mun waliman salla ala janazati haka ma duk wanda ya zo ya sallah kan gawa ta Allah ya gafarta mai to kuna cewa ai hadda sufaye aka je aka kai ibnu taymiya to gashi ibnu taymiya ce hatta wanda suka yi sallah kan gawa na an gafarta musu gashi kuka rawaito a mafarki kuka mai da shi hujja kuka rubuta a cikin littafin ku saboda darajar ibnu taymiya idan wani malamin dariƙa ko shawun dariƙa yayi magana akan mabarki ku ce ai mabarki ne tatsuniya ne to in tatsuniya ne ga tatsuniyar da aka fara kamun a san za a halicce Sheikh Nuhu Shaributu da shekara ɗari bakwai da wani abu. Gashi Ibn Taymiya ya lamunce ma duk wanda suka yi sallah akan gawansa 'yan aljanna ne gashi a cikin littafin ku. Jahili ba kwa karatu? In ana maganar shirka ga shirka a cikin littafin ku raba aljanna. To bari in ƙara maka wani karatun ka tabbatar da Ibn Taymiya shi ya fara lamunce wa mutane aljanna. Ya fara lamunce musu duk wani harka da Allah ne ya kamata ya zama ya cewa mutane to ibnu taymiya shi ya fara idan shehu tijjani ko shehu ibrahim ko shek shinu sharubutu yayi kamun shi ibnu taymiya yayi da shekara 700 barin karanta ma ba kwa karatu ba kwa karatu ka duba cikin littafin karkashin siratu shaykil islam min kutub ibn min kutub ibn taymiya min min kutub ibn al-qayyim min kutub ibn al-qayyim min kutub ibn al-qayyim ka duba za ka ga daga cikin littafin ibn al-qayyim inda aka yi magana zaka ji inda ya kawo a lokacin da ake magana akan yaƙin tatar har ma ana cewa ibn taimiyya ibn taimiyya ya ce a wannan yaƙin musulmai za su yi nasara har ake ce mai ka ce insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la alikan zan faɗa insha Allah ne kawai saboda in tabbatar amma ba ina taliki ba ne ma'ana dole ya ce sai an yi nasara kuma aka ji yakin aka ci galaba akan wanda ibn timiya ce za su yi nasara kaga ya tabbata makaryaci ne shi ba waliyi bane ko ba shi da firasa to a ƙarƙashin wannan magana idan ka duba sai ka ji ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo ya ce wa sami'tuhu ya kulu na ji ibn timiya yana cewa falamma aksaru alayya yayin da suka yawaita min cewa an uh, Kultu sai na ce la taksiru kada ku yawaita magana ku bar magana Ka Allahu ta'ala Allah ya rubuta fil lauhil mahfuz shi ibnu taymiya ma lauhul mahfuz yake gani Allah kudura na Allah yake gani Allah ya rubuta fil lauhil mahfuzi a lauhul mahfuz wa ya gaya ma ibnu taymiya ina ibnu taymiya ya san da wannan ilimin daga kai yake ya kallo lauhul mahfuz annahum annahum muhazzimuna ko muhzamuna lalle za a rusa su za a rusa su zamuna za a rusa su fi hazil karrati a wannan karar. Wa'annan annan nusrata wa annan nusra lalle nasara li jaishil islami zai tabbata ga ainihin rundunar musulunci ne Waƙala sai ibn taymiya ce wa amtu Ba'adal umara na ciyar da kaji ibn taymiya na ciyar da wasu shashin sarakuna wal askara da sojoji halawatan nasari na ciyar da su zaƙin nasara kabla kurujihim tun kamun su fita na lamunce musu in sun je yaƙin nan za su ci ila ila liqa'il aduwi zuwa haduwa da makiya gashi ibnu taymiya ya lamunce sai gashi abin da ya lamunce ya zama na banza kuma akai akai akai fata-fata da mutanen da ibnu taymiya ce za su ci nasara gashi a cikin littafin in ana maganar lamuncewa lamuncewa kamin shagnu sha rubutu gana Allah ya kara mai lafiya ya lamunce wa almajiransa ibnu taymiya ya lamunce wa jama'arsa sai dai lamanan ibnu taymiya ta banza ce Allah ya rusa ta saboda dama shi ma ibnu taymiya ba na Allah bane gashi na ba zan kara karanta maka wa ad'amtu ba'dal umara na ciyar da wasu shashin sarakuna wal askara da kuma rundunan 'yan sanda ko sojoji halawatan nasari halawa ta nasara su na riga na ciyar da su shine bai ciyar da su ibnu taymiya ya lamunce musu qabla khurujim tun kamun su fita yaki ibnu taymiya ke musu kai kuma fita wallahi ko za ku ci nasara har ma ana ce mai kace insha Allah ji a ah, insha Allah ta haƙiƙan la ta alikan to wala kawai ku za ku ci nasara na lamunce muku gashi a cikin littafin ku ila liqa'il aduwi izuwa haduwa da makiya ba ku karatu sai ku rinka zakulo abu kuna bayani gashi a cikin littafin ku in kafirci da fajirci da da mushirkanci ibnu taymiya ya fara domin ya shiga haƙƙin Allah za a je yaƙi Allah kaɗai ya san waye zai ci nasara amma Ibn Taymiyyah ya rantse ya rantse ya rantse ga waɗanda za su ci nasara kuma aka je yaƙin ba su suka ci nasara ba yaƙin Tatar saboda ka je ka duba wannan littafin littafi Al-Jami'ul Sirati islam Ibn Taymiyyah na ah, kilala sab'ati qurunin na ah, na Sheikh ah, na Sheikh Muhammad Shams a Sheikh Muhammad Yazid Shams bin Aliyu al bin Muhammad Ali alamarani ka je ka duba ka ga wannan kissa saboda ka ba kwa karatu ba kwa karatu kwata kwata ga wani abakan matar sarki da ido da ta gani saboda ka idan na ku rinka magana a kan abu ku fara bincika cikin littafin ku ɗalibin albani na ɗan shaba kanka ne yau saboda na kana nema ka yi tsaurin kai ga shehun malami mufti masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya kara masa lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh